nan da wata biyu za zaka ga makiyaya sun sabko busu sun fito kiwo da tamaki da waki da shakai da rakuma da shanu da sauransu kenan sai ka tarda in an zo babu wani tabki babu wata rijiya na makiya rijiya garuruwa ne za a zuwa a yi barwa tunda su ma rijiya ne ta kowa da kowa bibilika ne kenan suna da inci su zo su yi barwa bisa gare shi amma dangance da su mazaunin wurin al'ammomin da suke a wurin garuruwa mayan garuruwan da suke a wurin sai sun yi barwa sun hidda in ya so da makiyaya su so su yi ruwa makiyaya sai su yi jira sai wadanda sun kare in ya so da su hau su kuma wurin jira suna karuwa tunda ba makiyayi guda ba ne su da yawa ne shine haka samu ma wani bi rijiya ta kwalhe ka ini bisa gare ta sai da marice wani bi sai da dare saboda ba haka nan ba baka yadda za ka yi ka samu ruwa da kansu rijiyoyi sun yi karamci mana tunda kadiba an ka ka san kadiba an ka ka san da koro arewacin da koro ko gabashin ta duka wannan wururuwa inda makiyaya masu tumbi yawa suke bi su taho gusum su neman kiwo wannan wururuwa in lokacin makiyaya sun zo babu rijiyoyi da yawa sai ka ga gari da rijiya guda da wuya ka samu rijiya biyu ga ruwa kuma garuruwan nan wani rijiyoyin su da kansu eh, kasa na binne su sai su kwale nan da nan misali ne zan dokan maka lokacin an ce maka rani ya yi rani rijiyoyin da kansu ruwan da kanshi na kasa ka ragewa kuma bukatar ruwa ya yi yawa kenan dole ne a samu matsala zancen asara wani ba asarar rayuka ake yi waɗanda za su yi fada su je haka a kashin kai a samu wani gaba a dindindin tsakanin mutane duk ba da ruwan bai ishe su ba ai masala ne ishi ruwa tana kama su ta kama su ta kama su ba su samu ruwa ba a ko lokacin da in ruwa ya canye ta ya canye ta sai ka ga kamin ta do. wuya gare shi saboda shi kin bai da ruwa to yanzu dai alhamdulillah tunda an sake wani sabon tsari kena na danganta da cewa wannan fanni za a danga shi masuloli na sha tare da kungiya mai kula da wannan fanni na ruwa kenan hydraulic su ma za su karfafa su san yawan abubuwa da bukatar da ake da shi in ya so da cewa wannan kawo wannan fuska